الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يا مصائب العصر والزمان أرواحنا له فداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته wala Allah abin da zan fara da shi shine wato jajanta mana dangane da shahadar Imam Ali ar amincin Allah ya tabbata a gare shi kamar yadda muka ji yanzu daga hujjatul Islam wal Musulmin, wato Sheikh Abubakar Maina cewa yau ta dace da ranar sha'adar Imam Ali a riza kuma bisa hakikanin gaskiya ana sane aka sa wannan tattaki mai albarka ya fara daga yau wato ranar shahadar imama ali arda ko ba komai neman albarkarsa ne ko ba komai raya al'amarinsa ne kuma imamai suna cewa ahayu amrana ku raya al'amarinmu rahimallahu man ahaya amrana Allah ta'ala ya ji ɗan duk wanda ya raya al'amarinmu raya al'amarin ahlul kuma sawa'un raya iliminsu ne ko raya munasabar haihuwarsu ko kuma munasabar shahadar su kamar dai yau dinnan ranar shahadar Imam Ali a rida amincin Allah ya tabbata a gare shi ana mika sako na jajantawa zuwa ga manzo da ahalin gidansa musamman ne Imam Al-Hujja a Jalallahu Farajahu Sharif ina mika irin wannan sako zuwa ga maraje na al'ummar musulmi ina mika wannan sako zuwa ga amurin musulmi musulmina imama ali wato sai da ali yi. kuma ina mika wannan sako zuwa ga jagora murshidi waliyin Allah wato allama sani ibrahim zakari kuma ina mika irin wannan sako zuwa ga dukkan al'ummar musulmi yan uwa masu girma wato yana da kyau a fahimci wasu muhimman abubuwa guda uku na ɗaya mu fahimci cewa irin wannan fitowar ta munasabar a baiti sawabun tattaki ne ko ashura to ibada ce kuma ibada mai tsarki wato babu wani taku da za ka yi takawa da za ka yi da kabarta face an shafe maka zanubai kuma an rubuta maka lada babu wata gajiya da za ka ji a jikinka face da wannan gajiyar an shafe maka zunubai an rubuta maka lada babu wata yunwa da za ka ji face ta zama yankin lada babu wata kishirwa da za ka ji face ya zama yankin lada babu wata musgunawa da za a yi maka wala Allah lokacin da kake tafiya a kan titi face ta zama lada ibada ce mai tsarki ibada ce mai lada da a ce mutane sun san abin da yake cikin wannan ibadar ta raya al'amarin ahalil baiti musamman tattakin arba'in da nufin ziyarar aba abdullahi al-husaini to da mutane sun yi dodo dodo kai da a ce kuɗi ma ake biya farashi mai tsada kuma mutane sun san abin da ake samu to da sun biya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina taya mu murna mu da Allah ta'ala ya ganar da mu mu da Allah ta'ala ya sa muka sani ba wayen mu bane ba dabarar mu bane a'a ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan taron da muke yanzu irin wannan kan tattakawa da muke to haka a sauran wurare daban-daban na duniya ana nan ana yi musamman dai wato daga Najab zuwa Karbala. Daga Najab zuwa Karbala yanzu mutane suna nan miliyoyi suna tafiya a kafa. A kafan da nake nufi waɗansu ma ko takalmi kafa su babu. Kai, ta ƙara maka ma a wannan tafiya ta Najab zuwa Karbala akwai waɗanda ba suka yi bakance suka ce su za su yi wannan tafiyar ne amma da jan jiki da jan jiki idan mutum yana bin kafafen yatsa labarai zai ta irin wannan akwai waɗanda ma guragu ne amma sun yi bakantar su yi wannan tafiya saboda sun san sirrinta duniya ta ɗauka karbala ta ɗauka kuna da labarin yanzu dinnan maganar nan da nake muku jagoran mu allama sai da ibrahim yanzu to yana nan da shi ake tattakawa a kan hanyoyin iraki daga najab zuwa karbala wannan wani ƙarin sharafi ne a ce wannan shekarar da jagoran ma'allama sai da zaki ake yin tattaki. da gaske ne akwai malamai da yawa da ake tattaki da su amma za ka iya cewa wannan shekarar ita ce shekarar da wato ainihin tattakin nan ya zamana har da allama sai da ibrahim da zaki kuma a bayyane wannan fa in dalla ala shay'in fa innahu yadullu ala ashiya wato in ya nuna wani abu to yana nuna waɗansu abubuwa masu yawa kun gane ko ba ku gane ba sai na fassara wannan ba yana nuna kusantowar bayyanar ma'abocin zamanin kuna tsammanin bisa hadari ne kawai a wannan shekarar sai alama sai da zan ya je tattaki iraki a'a akwai wani sirri wanda irin abin da ake cewa ga wani abu akan matar sarki ya da ido to irin wannan abin ne masu ido ne kawai suke gani To babu shakka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saura da me mu ci gaba da shiri mu ci gaba da tanadi mu ci gaba da wato ainihin farfado da imaninmu mu ci gaba da wato farfado da takawarmu mu ci gaba da ƙoƙari wajen ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da gyaran ruhi sannan kuma mu ci gaba da ƙoƙarin gyara wato tsakankaninmu mu gyara abin da yake tsakankaninmu don kada wannan ma'abocin zamanin ya bayyana ya zamana kana da wani laifin da za ka kasa taimaka masa Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu saboda haka babu shakka akwai sirri mai yawa wanda sai daga baya idan ya bayyana za ku ce to haka al'amarin yake ashe ashe haka yake sai yanzu muka gane yanzu ba zan gaya muku ba amma idan lokaci ya za ku gane ko ba haka ba amma akwai sirri mu a wannan nahiya mu to za mu ci gaba da amsa wannan kiran na aba abdullahi hussein wato wanda yake cewa wato ainihin tsinanne ɗan tsinanne ko kuma shege ɗan shege da larabci adda'iyu adda'iyu wato wanda yake da'awar uban da ba nasa ba adda'iyu bin adda'i ta ga mai kenan zaka fasara da Hausa shege ɗan shege ko to shege ɗin nan fa yazidu kenan dan shege kuma mu'awiya kenan yace khayyarani ya bani zaɓi ko kuma rakaza baina baina tasnataini baina ya dage cewa sai na zaɓi ɗayan biyu as-sillatu wa zillatu in ma dai takobi ta sare wuya na kamar yadda muka ga tamsiliya din nan ko kuma in kaskanta in na bar ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala na koma ne masa ɗa'a na zama bawansa. Sai Imamu Hussein amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce, Ni kuma na gaya masa, kuma duniya ta yi shaida, ina cewa haiha ta min abada ba zan zafi na zama bawan wani ba alhalin ni bawan Allah har abada ba zan yarda na zama kaskantacce wulakantacce a duke a gaban wani ba alhalin ina dukawa a gaban Allah ta'ala ina yin sallah har abada ba zan yarda na bi zalibai ba na zama yaran su alhalin rayuwata ta gwagwarmaya ce ta faɗa da zalunci to shine ma'anar hayata min nazilla ma'anar hayata min nazilla fa shine na zaɓi na yi shahada akan wulaƙanci da ƙasƙanci daga azalaman zamani na shine ma'anar hayata min nazilla saboda haka dan uwa mai girma duk da zaka ji hayata min nazilla ka dinka tuno ma'anar ta fa Aba Abdullahi Hussein a wannan makaranta tasa kuma ya koya mana cewa in kana dini Muhammadin la yastaqimu in dai addini ba zai kafu ba ba zai ɗaukaka ba sai an zubda illa bi safiki wato illa bi safiki da mi sai an zubda jini na yace to fa ya shigo ku huduni ina ta kofa suke ku zo ga na shirya ku zo ku sassare kamar yanzu wato kamar yanzu dai ka ce ina masu harbi suke ku zo ga kirji na ku harba imamu Hussein ya koya mana da gaske ne wato Aba Abdullahi Hussein an wato ainihin wato wofantar da ban san wannan kalma ko ko a Bahaushe zai fahimce ta wato da yawa daga mutane sun yi wa Imamu Hussein bai'a ma'ana sun masa alƙawarin taimakonsa an rawaito cewa wato a cikin kufa kawai mutum dubu arba'in sun yi wa musulmi bin addinin bai'a ya karɓi bai'arsu a madadin imamu Hussein. Mutum fa dubu arba'in. Amma waɗanda suka fara tare imamu Husaini a Karbala ƙarƙashin rundunar Hur da mutum dubu hudu ne. Can kuma a gida ga mutum dubu arba'in sun sha alwashi sun yi alkawarin za su taimaki imamu Husaini. banda fa nan da Imam Hussein ya taho da su daga Madina da waɗanda suka biyo shi a Makka da waɗanda suka biyo shi a hanya to amma me ya faru abin da ya faru shine yan security na wannan lokacin kun san abin da ba a cika faɗa ba lokacin da musulmi bin aqil da mataimakan imam Hussein da suka motsa a Kufa aka fara gwamzawa har sai da sojojin gwamnan kufa suka gudu suka rinci ma a guje aka bi su a guje aka fara kama suka manka sai suka shiga gidan gwamnati suka rufe kofa wanda ko a haka aka zauna suna gidan gwamnati a rufe dan abincinsu da dan ruwansu ai zai kare da matsala ko to amma ana haka sai yan turucin gwamnatin muawiya Allah ya tsine musu albarka sai suka shirya wani abu abin da suka shirya shine suka bazo mutanensa suka shigo cikin wato rundunar Imam Hussein mutanen musulmi ne ake suka dinka yada jita-jita daga cikin jita-jitan da suka rinka yadawa bari in gaya mana kaɗan suka rinka yada cewa to jama'a yanzu gashi mun yi wa gwamna bore to labari ya zo kan cewa akwai wasu sojoji ba su da iyaka ga nan sun taho daga sham kuma idan suka zo sai sun ƙara da kowa a garin nan sai jama'a suka fara cewa ah, kai kai kai kai kai da can ba ku san cewa idan an bi Imama Husaini akwai shahada ba ko kun ɗauka da gangan ne wai sai suka fara tsorata yan security nan suka ce musu to fa mu ba ma wai a kashe mun mai shahada shi ya fi ba mu tsoro ba abin da ya fi ba mu tsoro ne kada a kashe matanka da 'ya'yanka a rushe gidanka aka ce to kun ga da wannan ba wasu kuma aka ce musu to ai ma yanzu shi sarkin shi gwamna ya ma gyara kuskurensa ya gano da kyauta ba saboda haka har ma ya aiko da wasu ‘yan kyaututtuka da wata hadiyya. kuma da gaske ne an aiko da hadiya aka fi kowace kabila aka dinka ba shugabannin kabila ana cewa hadiya ce daga gwamna to kun ga ya fara gane kuskuren sa ma ya fara gyarawa to me mu nan yi masa gore aka dinka yaɗa wannan kun san abin mamakin sai mutane suka dinka silalewa suka canja tunaninsu suka dinka silalewa suka dinka silalewa aka ce musulmi bin aqil yayi sallar isha da ƴan ƙwarorin mutane lokacin da ya kammala sallar isha ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maimakon ya ji a bayansa dubunnan mutane sun ce wa alaikum sun ce assalamu alaikum kamar yadda ake yin an yi sallah sai ya ji shiru ko da yawa ga sai ya gaba ko mutum da shi kadai kwal ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga abin da ya faru kenan saboda haka ashe mutum yana da kyau ya gane cewa ka ce ka yadda za ka taimaki imamu husaini ma'anar wannan ka sadaukar da ranka kenan ba ko ba haka ba ashe ba ku ji wani baiti na ɗaya daga cikin mu ba wanda duda ni ba mawaki ba ne amma a cikin baitin sha'irin yana cewa karbala a yau ba za a ƙara ba ba za mu bar yazida wasu baika ya husain baika zakzaki karbala a yau ba za a sake ba ba za mu bar yazida wasu ƙara ba baika ya husain labbaika zakzaki to ai waɗannan baitukan ka zauna kai kadai musamman da daddare in kai sallar dare ka maimaita wa kanka waɗannan baitukan ko haka ba to wai baka san cewa a Najeriya wato ainihin Yazidawa sun yi ƙoƙarin yin Karbala ba ba don waɗansu a da suka tsaya suka dake suka dake ba kana cikin su idan kana cikin zaratan da suka tsaya lokacin da aka yi yunkurin Karbala a shekara ta dubu biyu da sha biyar to Allah ya saka maka da alheri in baka ciki akwai sauran lokaci Ba baka san cewa dawa? wato a shekara ta dubu biyu da sha shida a wannan garin da ake ce masa karfi a nan suka buɗe mana wuta ba a nan suka dinka bi suna harbin mutane maza da mata da yara ciki har da 'yar wata takwas 'yar wata takwas sai da suka kashe sama da mutum arba'in a nan gurin ba wani guri ba ko ba haka ba zaratan da suka dake waɗanda suka fahimci wannan maganar ta cewa karbala ba za a sake ba suka tsaya kyau to su ne suka fi ƙarfin waɗannan alzaliman da shekara ta dawo sun ɗauka wai mun duda ba za mu sake fitowa ta tafi ba shekara ta dubu biyu da sha bakwai kenan sai muka ce ina wa, wa'anda suka yarda da cewa ba za a wannan mai ce a fito aka fito suka sake taronmu a dangi wato ɗike-ɗike kenan nan ma suka buɗe wuta nan ma waɗansu suka dake aka samu shahidai sun ɗauka da shekara ta dubu biyu da sha takwas ta zo wai mun tsorata muka ce mu ɗin almajiran imamu husaini mu ɗan nan zaki za mu tsorata ko muka fito a lokacin da muka zo wajen na'ibawa sai kwamishinan 'yan sanda na lokacin Allah ya tsine masa albarka ya riga ma ya halaka ya mutu idan dangin zama aiji ne ya kashe mutane to kaga yanzu shi kenan ba aijin ba kwamishina ɗin ba kakin yanzu yana kabari to sai ya ce sai aiko wai a gaya mana cewa wai ya bari mun fito daga cikin garin karo amma kada mu kuskura mu bar garin karo mu taho hanyar karfi muka ce haka yace aka ce haka yace muka ce to bai isa ba mu ɗan makarantar aba abdullahi ne muna cewa hayhatalin nasilla hayhatalin nasilla hayhatalin nasilla hayhatalin nasilla labbaik ya hussein haka muka kamo hanya muka ci gaba da tafiya saboda haka ya tambaya ya ce wai mutanen nan da sun tafi aka ce sun ci gaba da tafiya yanzu sun shiga sun bar flyover aka ce sun bar flyover yanzu suna ina aka ce suna waje jan kwanar da waki ya ce kai waɗannan mutanen ba za a iya musu ba ko ya muda su ya wani to ba dole ba Ya ka muda yan haya haka mai nazilla to haka muka ci gaba da yi kuma yanzu ma ga shi mun fito muna cewa hai hadamin nazilla hadamin nazilla hadamin nazilla hadamin nazilla kai ka hussein Sako na kusa da ƙarshe da nake son ambata wa ‘yan uwa don ne da tattakin nan, da gaske ne wajen shekarar wuni da muke. Amma wannan karon muna so mu yi wato ainihin wuni biyu da kwana ɗaya ne. Wato kamar yadda muka fito ɗin nan za mu kwana a ɗan wannan tsakankanin a nan garin ke ko? Za mu kwana a nan garin muna addu'o'i musamman ga 'yan uwanmu da aka kashe a wannan garin mai musu addu'o'i na musamman sannan gobe mu tashi mu sake tattakawa don Allah mu kai haka an ci bako ba ci an cika bako saboda shi tattaki baya cika tattaki har sai ya haɗu da zangon kwana amma idan ka fito daga gida ka ɗan tattaka sannan ka koma gida ai mu zahara kai ko ba haka ba tattaki shi ne ya haɗa da zangon kwana wani zai iya ce mun to ai matsalar ma ga ruwa ake yi dan uwa mai girma duba su imamu ne ruwan kiwo aka yi to kai kuma kibiya ce take zubowa daga sama ta nake ruwan sama ne yake zubowa ko ruwan kiwo ne ake ne eh. kuma yanzu maganan nan da nake muku ba akwai ɗan uwanmu a Palestine ɗan uwanmu musulmi a Gaza ɗan uwanmu musulmi a wato Khan Yunus ana nan yanzu maganan nan da nake muku ba ruwan kibau ake musu ba ruwan bama bamai ruwan roket ake musu a yanzu maganan nan da nake muku ana nan ana musu ruwan ana musu ruwan ruwan bama bamai to dan Allah sai kuma me za su ce su yanzu na ga wani lokaci ma a ɗan kwanakin nan da aka yi ruwa a Gaza sai kawai ruwa ya yi to su mutanen garin mutuwa suka yi suna ta celebration ba ruwan sama ya ruwa saboda su ruwan da suka saba gani na roƙin roƙin ne sai dai ka ji duu daram duu daram haka kawai suke an rushe gidajen kwana-kwanan nan suna jin ko ya kai sati wani abin da kai shi mana wato ya zama na kan cewa akwai wata makaranta a nan unguwar Kano Yunus makaranta ce idan wayannan to tun da an rushe gari an rushe ko'ina sai mutane suka koma makaranta cikin makarantu a nan suke kwana a nan suke yin sallah a nan suke dan dafa abincin da za su ci to sai ya zama na Isra'ila ta kai hari nan gurin aka harbo roken roken cikin wannan makaranta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun ba kan gani wato za ka ga shirye ga zama iya ganin ka maza da mata da mata musamman yara ƙananan ma. ka gane mafi yawa ba a ma iya diban jikunan su ba saboda jikunan ya dagargaje ko kuma ya kone to ɗan uwan mu kenan fa su ana yin ruwan ba mai ne domin kuma dan ana yin ruwan sama sai mu ce ba za mu zauna mu taya imamu husaini a ba abdullahi jajen wannan abin da ya faru ba dan Allah ma in muka yi haka mu dan da ya goge ba ko ba haka ba to dan ma masu girma halin da ake ciki yanzu a shi yasa ma taken tattaki na bana da duk duniya taken shi ne karbala ce hanyar zuwa gaza wai ma'ana duk wanda ya iya yin tattaki a wannan shekarar to alamu sun nuna zai iya zuwa ƙalaje shi da falastina wanda ko ya zaman sa a gida ba aha da matsala ko ba haka ba abinda wannan yake nufi kenan cewa karbala ce hanyar zuwa gaza to ai mu ma nan da muka fito fatan mu shine mu je karbala ko in ba mu samu dama bane da mu fike a dan tsakanin nan ko ba haka ba saboda haka yan uwa masu girma nufin mu shine za a yi koyi biyu da kwana ɗaya kacal a wannan fitowar da tattaki amma fa shekara mai zuwa ban ce muku wuni ɗaya ra'ayi kwana biyu ba muna fatan shekara mai zuwa mu mai da shi kwana shida nan da muka saba yi ko ana ruwan harsashi taimaka kiran imamu husaini lokacin da aka kashe kowa adadin da jaririn kiran imamu husaini lokacin da ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa daga tantin mata da yara sai gangarin makiya ga yunwa ga kishirwa a wannan lokacin ne mala'iku rindina rindina suka rinka zuwa gurin aba abdullahi da da suna cewa mun zo ne mu taimake ka sai ce a ai wannan jarrabawa ta mutane ce ba ta ku ce ta mutane ce suka ce to ya aba abdullahi ai mutanen gashi nan sun kice kun ka kashe ka za sai ce eh zan kira in dai kira su